da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna yammacin talata 15 ga watan ramadan shekara ta 1442 shi shirar aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wannan shi ya dace da 27 ga watan 4 shekara ta 2021 a kalandar turawa ba mu gushe ba muna cikin suratu yunus a suratu yunus darasinmu na jiya mun kwana kan aya ta shida yau ya kamata mu karanta aya ta wato ta bakwai ko innal ladina la yarjuna ka'ana wato ta bakwai mun karanta jiya duk mutu na ko kamar mu wuce nan ko yawa za mu karanta wajen aya ma ta takwas aya ta takwas mun karanta su za mu tashi kan aya ta tara innal na amanu wa amilus salihati أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم أموالهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاء to yace innal ladina amanu wa amilus salihati lalle waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na gari yahdihim rabbuhum ubangijin su zai shiryar da su bi imanihim da imanin su tajari min tahtihim al-anhar suna gudana a karkashin su fi jannatin na'im cikin aljannan ni'ima da'awahum fiha addu'an su a cikinta subhanakallahumma shine cewa subhanakallahumma sarki ya tabbata gare ka ya Allah wa tahiyyatuhum gaisuwar su ko fiha cikin aljanna salamun shine cewa assalamu alaikum wa akhiru da'awahum karshen addu'an su an alhamdulillahi rabbil alamin shine cewa godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi ash-sharra da Allah tabaaraka wa ta'ala yana gaggauta wa mutane sharri istijalahum bil khairi wato kamar yadda suke gaggauta wa kansu alkhairi la qudiya ilaihim ajaluhum da an hukunta ajalin su gare su la qudiya ilaihim ajaluhum da an hukunta ajalin su zuwa gare su wato sai a halaka su ko a kashe su fa nazaru alladhina la yarduna liqa'ana to sai mu bar wa'anda ba sa fatan haduwa da mu ko ba sa jin tsoron haduwa da mu fi tughyanihim a cikin daga wasu ku ƙetarewar iyakarsu ya mahuna suna ta ɗemuwa allah zai ƙyale su fi tsohu ya nihim cikin daga wasu ya mahuna suna ta ɗemuwa to jiya mun duba ɓangaren da ya shafi kafirai waɗanda suke ba sa tsoron haɗuwa da allah ko ba sa fatan haɗuwa da allah ta baraka wa ta'ala Wani suka yarda da duniya kuma suka natsu da ita sai zama kasu da aikinsu da kai da kawansu da makonar ilimin su ya kage a duniya kawai sun kasance su mara sanari game da abin allah to irin wannan mutane allah ta baraka wata ala ce makon wasu ita ce wuta sakamakon abin da sun kasance suna aikatawa to kamar da muka ci a jiya ɗabi'a a cita alkur'ani mai girma idan ya yi labarin aljanna to sai labarin wuta kuma idan ya labarin muminai sai labarin kuma mutanen banza kafirai haka abubuwan suke tafiya to kasance yanzu an yi magana akan kafirai to kai sai Allah tabaraka wa ta'ala shi idan ladina amanu ce lalle waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na gari ya hadihim rabbuhum bi imanihim ubangiji su ne shi yadda su da imani su to waɗanda suka samu wannan dacewa na cewa ya hadihim rabbuhum bi imanihim ubangijin su zai shiryar da su da imanin su mutane ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da cewa abin farko sun imani inna ladina amanu saboda ka sun imani sahihi tun daga cewa sun yarda da samuwan Allah tabaraka wa ta'ala wahdahu la sharika lahu sannan sun gazzanta mala'ikunsa sun gazzanta manzanninsa da littafansa sannan sun gazzanta cewa lalle akwai gobe kiyama kuma sun abin abinda Allah hukunta na kantar alkhairi da sharri tare da cewa ibadodinsu da duk abinda suke fuskantar su tsakaninsu da Allah sun tsarkake shi gare shi wanda hula shari'a da shi kadai suke bautawa ba mu hada kowa tare da shi to bayan da suka samu wannan kuma ya ce wa amilu salihati kuma suka yi aiki ayyuka na gari wa amilu salihati bi ma'ana wa amilu al'amala salihati ita kalma as salihat sifa ce li mahdhuf wa amilu al'amala salihati wata sai suka yi ayyuka ayyuka na gari don haka ayyukan da suka yi nagari din nan sun kasance ayyuka nagari ne sakamakon da farko Allah tabaraka wa ta'ala da ya umarci su cewa su yi aikin bi ma'ana ayyukan da suka sun zama nagari saboda sun hada sifofi kamar haka na farko ayyukan Allah ne shar'anta cewa a yi su ba su suka kekere su ba ba wani kekira musu ba a Allah ne ce a yi don haka suka yi a ƙarƙashin umarnin Allah sannan kuma ayyukan nan sun ƙunshi cewa sun yi su ne ƙarƙashin koyarwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda ka Allah ya ce ai aiki kaza kuma ba su yi shi ba sai irin yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda ka sun samu almutaba'a cikin aikin kun gani Allah ne ce aikin suka yi shi sannan kuma suka yi shi kakashin karfin tsowa sai eh, annabi sallallahu alaihi wasallam suka koyi da annabi wani yin aikin yadda annabi haka suka yi sannan bayan wannan kuma ayyukan suka samu siffar ikhlasi cewa aikin sun yi ne kaɗai don Allah ba a nufin wasu su yi musu sakayya la duniya wala lafira kawai ba ka nufin kowa da aikin sai Allah ta baraka wa ta'ala to ayyukan nasu sun hada wannan sifofi don haka Allah ya ambara cewa ayyukan sun zama a salihat malamai suka ce dukkan wani aiki da mutum zai yi da yake fatan Allah ya karba babu shakka in bai hada wannan sharuɗa da wannan sifofin ba aikin ba zai zama al'amalin ne ba ba zai zama aikin da Allah yake karban sa ba dole ne aiki sai ya zama Allah ne ce ayi sannan ka yi shi kamar yadda annabi ya koya sannan ka tsarkake zuciyarka cewa baka huskanci kowa da aikin ba ba ka nufin kowa da aikin sai Allah ka wa ta'ala wani shi zai sa aiki ya zama aiki na gari saboda ka mutane nan suna da aqida kyakkyawa innal ladina amanu sannan sun yi aiki mai tsafta wa amilu salihati to wanda mutane sai Allah ce ya hadihim rabbuhum bi imanihim ubangiji sai shi yadda su da imaninsa wasu da imaninsu ya hadihim rabbuhum bi da su zai shi yadda su da imaninsu to cewa Allah zai shi yadda su da imaninsu malaman tafsiri suna maganganu masu yawa wajen tantance ah, ma'anar cewa ubangijinsu zai shirya da su da imaninsu maganu ne gaskiya masu wanda ce kaza wanda ce kaza amma ta kaliban duka sai kaga cewa maganganun kusa suna komawa ne ga haddafi ko ma'ana guda akwai malaman tafsiri da suke cewa cikin fadan Allah tabaraka wa ta'ala yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al-anharu fi jannatin na'im cewa akwai takadimi eh, a cikin a wata akwai takadimi da ta'khiri cikin jumla akwai takadimi da ta'khiri cikin jumla akwai wasu kalmomi da suke gaba an kawo su farko wasu kuma suna farko an kai su gaba sannan suka ce da aka ce fi jannatin fi din suka ce ba ka fassara shi cikin fi ne suka ce da ma'anar ila da aka suke cewa takadirin zance shi ne yahdihim rabbuhum bi imanihim ila jannatin na'im tajri min tahtihimul anhar ina fatan gani yahdihim rabbuhum bi imanihim ubangiji su zai shigar da su da imanin su ila jannatin na'im zuwa ga aljannan ni'ima tajri min tahtihim al-anhar koramu suna gudana a karkashin su ina bata kun gani saboda ka fi jannatin muka ce bi ma'ana ila jannatin kun gani to sannan ah, fi jannatin na'im wanda shi ya zo karshe cikin ayar to suka ce kama akara shi ne aka yi amma asalin sa kalamu ne muqaddam ko ibara ce muqaddama yahdihim rabbuhum bi imanihim ila jannatin na'im sannan ka kawo ta jani min tahtimul anhar ina mun gani wannan akwai su malamai da suka kalli ma'anar yahadihim kadai suka ce yahadihim ربهم معناه يثيبهم ويجزيهم ربهم بسبب إيمانهم يهديهم ربهم بمعنى يثيبهم ربهم وبنجز زي مستكيا ويجزيهم كما زي ساكا مسو بإيمانهم أي بسبب إيمانهم sanadiyar imanin da suka yi to Allah zai musu saboda ka yi hadihim ba wai shi da su ba amma ya hadihim zai ba su lada zai musu sakamako la'alla kun gane wannan fasara akwai wata fasara da aka samu daga Hassan al-Basri rahimahullah ta yi kama da wannan yace ya hadihim rabbuhum ma'anarsa yarhamuhum rabbuhum ubangiji su zai musu rahama bi imanihim ay bi sababi imanihim ya hadihim rabbuhum ay yarhamuhum rabbuhum ubangijinsu zai yi musu rahama zai ji kansu bi imanihim bi sababi imanihim kun gani akwai fasar da aka samu cewa ya hajihim rabbuhum ma'ana shi Allah zai shiryar da su zuwa ga hanyar aljanna sanadiyar imanin da suka yi sai ya datar da su ga yin aikin da'a da samun jin tsoron Allah cewa ya hadihim rabbuhum bi imanihim suka ce ma'anarsa shine ya hadihim rabbuhum ila tariqil janna ubangiji su Allah tabaraka wa ta'ala zai shirye da su zuwa ga hanyar aljanna bi sababi imanihim a sanadiyar imanin su wa yuwaffiquhum lit-ta'ati wa taqwa kuma Allah zai datar da su da su samu dacewa da yin aiki da a aiki nagari da kuma jin tsoron Allah Wani suka yi wannan fassara sun suka ce Allah ta baraka wa ta'ala ya ce na wallazina hatadaw zadahum huda wa ta atahum taqwahum wallazina hatadaw wanda suka shiriya su ne wanda suka imani suka aiki nagari za zadahum huda ya ƙara musu shiriya ya hadihim rabbuhum kenan wa ta atahum taqwahum wa ya basu taqawasu shine ya datar da su ga aikin da'a sannan kuma ya sa sun dace da jin tsoron Allah baraka wa ta'ala wani ne wasu kenan daga cikin zantuka da malamai su game da yadihim rabbuhum bi ibadihim kun gane ko manganin suna da yawa amma dai takariba za ku cewa kusan duk sakon da suke isarwa wato wannan tafsira sakon da ke cikin su shine cewa wayannan mutanen Allah tabaraka wa ta'ala zai musu da kasar zai saka musu zai datar da su ga hanyar aljanna ko hanyar da'a ko hanyar ji tsoron Allah da da kashi dai za su shiga aljanna dihim rabbuhum bi imanihim tajari min tahtihim al-anhar ƙoramu suna gudana a ƙarƙashinsu. kun gani ko sunan da Allah tabaraka wa ta'ala ce tajari ta tahtihim al-anhar ƙoramu suna gudana a ƙarƙashinsu. za ka ga ayoyi ne daban-daban Allah Ta baraka wa ta'ala a wasu wurare yake kawo labarin aljanna sai yake tajari min tahti hal anhar ko tajari tahta hal anhar yi magana aljanna ta ce koramu suna gudana a ƙarƙashinta. kun gani Sunan masu mutane ɗan aljanna ta ce tajari min tahtihimul anhar koramu suna gudana a ƙarƙashinsu. fi jannatin na'im kun gane ko to anan wani malamai suka ce dama yadda al'amarin yake idan ka ce tajari min tahti hal anharu koramu suna gudana a karkashin ita aljanna sai suka ce ba ana nuna can karkashin ta ne ba a'a tajari min tahti ashjariha ko min ta tahti kusuriha ƙoramun suna guda ne ƙarƙashin itacen aljanna ko ƙarƙashin benayen aljanna ba wai can ƙasan aljanna ba saboda idan ƙoramun sun san a ƙasan aljanna to ina ma'adan wannan a kuna cikin aljanna ƙoramun suna can ƙasan to ina ma'adan wannan saboda ƙoramun cikin aljanna ne suke ba wai can ƙasan ƙasan aljanna ba amma sun kasance ne ƙarƙashin itacen aljanna ko ƙarƙashin benayen aljanna kun gani wannan ne saboda kana ma da aka ce tajri min ta al anhar malamai suka ce ma'anar sa tajri min tahtihim qusurihim al anhar koramu suna gudana ƙarƙashin bela yadda su mutanen suke cikin su wasu malamai suka ce tajri min ta al anhar yana nufin tajri min tahti asirratihim al anhar wato asirra ne gadaje ko jami'in sarir to suna kan gadaje karkashin gadaje akwai koramu tajari min tahtihim al-anhar bi ma'ana tajari min tahti asirratihim al-anhar karkashin gadajen su koramu suna gudana saboda ka cikin sauki ba su ne su sha wannan wata nan daga cikin nimomin da Allah ya musu wanda ƙoramun da suke gudana a cikin aljanna a ƙarƙashin itacen aljanna ko ƙarƙashin binayen aljanna ko ƙarƙashin gadajen 'yan aljanna ƙoramu ne masu nau'i daban-daban Allah ya samu dace ƙoramu ne nau'insu daban-daban yake ba ƙorama ce guda ɗaya ba Allah ba da labari ya ce matsalar jannatin lati wa'idal muttaquna fiha Harun min ma'in ghairi asinin wa Harun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa Harun. min khamrin lazzatin lisharibina sannan wa anharun min asalin musaffa Allah tabaraka wa ta'ala ce masal jannati allati wa'ida al-muttaqun misalin aljanna wacce aka yi alƙawarin ta ga masu takawa masu jin tsoron Allah yadda misalin ta yake ita wannan aljanna fiha anharu min ma'in cikinta akwai koramu da suke gudanawa na ruwa ghairi asinin ba ruwa wanda yake yayi bashi bashi ba kun gani ko ruwa ne tatacce daddada wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu kazalika akwai koramu bayan ruwan kenan akwai koramu na nono wanda lam yataghayyar ta'amuhu dandanan bai canja ba saboda ka ba magana tsani ta shi nono ne mai kyau mai tsafta fresh kun gani sannan wa anharun min khamrin lazzatin lisharibi kazalika akwai koramu na giya daddada ga masu sha giya daddada ga masu sha koramu na giya suna gudanar su ba sannan ce kuma wa anharun min asalin musaffa kuma akwai mu kazalika na zuma tatacciya tsaftatacciya shine musaffa wanda an tace ta tsaftace ta saboda ka ni'imomin suna da yawa Allah ya samu dace don haka koramun abin da ke son ce koramun ba iri guda ne ba korama na ruwa korama na nono korama na giya korama na ainihin zuma wani shi da abin da Allah ta da musu tajri min tahtihim al-anhar sai ce fi jannatin na'im wato cikin aljannar ni'ima saboda ka hum fi jannatin na'im su suna cikin aljannar ni'ima Allah ya samu da ciki wannan shine sakamakon ko kace bangare na sakamakon da Allah tabaraka wa ta'ala ya fadi wa wato ya fadi cewa yayi shi ga masu imani da aqida ta kware kazalika wanda sai kuma suna da kuka ce sun yi aiki aiki na gari saboda ka duka wannan alkhairan da muke faɗi da Allah tabaraka Allah ba da labarin su a nan wurin ko yake ba da labarin su to aka same su ne a sanadiyar samun kyakkyawar aƙida imani na kwarai sannan da samun aiki na gari Allah ya samu dace to sai Allah tabaraka wata'ala ce su wa'annan yan aljannan da'awahum fiha addu'ar su cikin ta kun gane ko ko da awahun abinda suke kira fiha cikinta subhanaka allahumma shine cewa tsarki ya tabbata gare ka ya Allah wa tahiyyatuhum fiha salam gaiso su kuma cikin ta shine cewa assalamu alaikum kun gane ko wato da'awa ana cewa da'awa addu'a sannan kuma suka ce ana cewa da'awa kamar ka nemi a maka kaza ka nemi cewa kana buƙatar kaza ko kaza kake so kun gane ko wato lauyi wa fannasu bi hun ladda'a rijalun eh bi dima'i qaumin wa amwalihim walakinnal bayyinata alal muddai wal yaminu alama ankara saboda kamar duk abin da mutum ya ce a bashi da a bashi ba al'ulmuhim abin da ke sun ce da'awa ne ka nemi a maka abu kaza kana son shi ko kaza ka nuna cewa eh, kana son halar zama ka shi ko na kaji sannan kuma da'awa muka ce tana ɗauka mana addu'a kun gane ko to al-imam muqatil rahimahullah alhamdu da kasiri ya rawaito daga gari shi shi ya tafi akan fassara cewa da'awahum abin da suke kira cewa a kawo kaza ko a yi kaza abu kaza muke so ya ce shine da'awahum kun gane ko karkashin wannan imamu qatil yace idza arada ahlul jannati an yad'u bis ta'ami idan yan aljanna suka nemi a kawo musu abinci qala ahaduhum yace sai su yace subhanaka allahumma ya ce subhanaka allahumma shine aka wani shi <laughs> Allahu akbar shi ke da sai aka wani bici gwargwadon bukatar shi sawa'an nama ne ko kayan marmari ne ko ba mi daidai to haka alhaji zai kasiri kuma ya roito wanda magana daga al'imam da sauri rahimahullah yanar da awahun wato abin da suke faɗi lokacin da suke son a kawo musu abinci subhanaka allahumma sai shi kawai subhanaka allahumma tsarki ya tabbata gari ka ubangiji kawai sai abinci a kawo shi kun gane ko to yace wa tahiyyatuhum fiha salam gaisuwar su kuma cikin aljanna din shine cewa salam wato assalamu alaikum saboda irin wannan gaisuwa irin wannan gaisuwa da Allah tabaraka wa ta'ala shar'ata musulmi to ita ce aka tanada wa 'yan aljanna su a aljanna shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yace tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa 'adda lahum ta hiyyatu ya yace gaisuwa 'yan aljanna yau yawma yalqawnahu ranar da suke haɗuwa da shi Allah tabaraka wa ta'ala salam ita ce cewa assalamu alaikum wa 'adda lahum ajran karima kuma Allah ta baraka wa ta'ala yi musu tanadin lada mai girman gaske saboda ka aljanna bai so ita ce sala kun gane ko la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salama Allah ba da labarin zama yan aljanna aljanna yace la yasma'una fiha lagwan ba ta jin zancen banza aljanna ba wanda zai ga musu maganar banza ba irin duniya ne ba <laughs> duniya ko kai ne sarkin garin ko in ka shiga cikin gidan ku sai ma ta ta gama magana banza ba za ka yi ta kuma kana da iko cikin hada amma ka shiga cikin gida ta gama magana banza <laughs> to a shahid in dai kana duniya ka in wani bai gama magana banza ba ne ya gama kai ta ku gane kuma mu mukamin ka ko ya ga maka ita baka da baka ko ya rubuta ya halba ina fata gani ko ya faɗi ga rediyo ko ga talabijin ya faɗi abin da ya ga dama ya bata maka suna ya fita shi ko ga baka ba ya faɗa ba abin zaka yi shi to sai aljanna yace la yasma'u da fiha wani ba sa jin zancen banza wala ta ta'tima kuma ba sa jin zance wanda ta tsare da shi akwai akwai zunubi kun gane ko duk abin da ke isim ne zunubi ne ba sa jin shi sai ce a shahid kenan sai ce illa qilan salaman salama kawai sai cewa salamun salam haka kawai ake gaya musu shi ne gaiso shi ne kuma abin da suke ci wannan shine wata hiyatun fiha salam kun gani ko salamun qawlan min rabbin rahim haka Allah ya ce salamun qawlan min rabbin rahim aminci zance wato daga ubangiji mai rahama wani wurin Allah tabaraka wataala ba bada labarin cewa wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad yace wal mala'ikatu mala'iku yadkhuluna alaihim min kulli bab suna shiga wurin yan aljanna ta koce kofa suna zabewa su shigo nan su fito nan suna cewa da su salamun alaikum ce tabbata gare ku bima sabartum a sanadiyya haƙurin da kuka a duniya wajen biyan Allah ne masa ta da yin aiki da gani salamun alaikum ko wannan shine tahiyyatuhum fiha salam salamun alaikum bima tawartum fa ni'ma uqbata Allah ya kamu da shi da'awahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam to sai ce wa akhiru da'awahum karshen da'awarsu ko karshen addu'arsu mun ce da'awa akan fassara shi a ce abin da mutum yake nema ko da'awa a ce addu'a saboda ka wa'asiru da'awa hun kashi abin da suke nema shi ne alhamdulillah rabbil alami sai su ce wato godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai kun fahimta ko? to karkashin fasara da muka yi cewa al-imamu al-muqatil ya ce da'awahum abinda yan aljanna wato za su ce a lokacin da suke neman wani abu a kawo musu shi kenan na abinci shi ne su ce su allahumma to shi kuma ya kawo zancen wasu malaman tafsiri karkashin wannan fasara ta muqatil rahimahullah ce yan aljanna idan suka gama cin abincin da suka ci wanda aka kawo musu a lokacin da suka ce subhanaka allahumma kun gane ko to wa akhir da awahum kashin da awansu wato bi ma'ana in suka gama cin abincin an alhamdulillah rabbil alamin shine sai ce alhamdulillah rabbil alamin suna cewa alhamdulillah rabbil alamin sai da dauke abincin shi duka plate da an kawo abincin da sauran sai da dauke shi an gama sun gama cin abincin sai alhamdulillah rabbil alamin sai da dauke kawai salat kenan sun ce subhanaka allahumma sai a kawo sun gama ci sai sai alhamdulillah rabbil alamin sai abi sai da kwashi to wannan shi ne wallahu ta'ala a'lam kun gane ko akwai fassara ta biyu wanda yake cewa da awahum shine addu'a su ko da'awahum addu'a su wasu malamai suka ce da'awahum addu'a su wato cewa wannan zikirin shi suke yi aljanna wato suna cewa allahumma kun gani ko sannan karshen abin da suka faɗi na zikiri shine alhamdulillahi rabbi alamin kinan dawahum addu'asu subhanakallahumma shine cewa allahumma wa akhiru dawahum karshen abin da suke yi da addu'a shine alhamdulillahi rabbi alamin manzo ko kuke wannan fasara ba yawa fassara ta farko shine da awamun abin da suke son a kawo musu sai su ce in suka saka musu kaza su ce subhanaka allahumma sun gama cin abinci su alhamdulillah rabbil alamin sai a kwashi ko yawa fassara sai muka ce da awamun shine addu'a da suke yi a matsayin zikiri shine subhanaka allahumma kashin addu'a kuma shine ta ce alhamdulillah rabbil alamin kun gani wanda suka tafi akan wannan fassara sun karfafe ta da abin da imam muslim ya ruwaito rahimahullah daga hadisin jabir ibn abdullah radiyallahu anhu cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ya kullu ahlul jannati fiha wa yashrabuna wa la yataghawwatuna wa la yamsakhuna wa la yabuluna ولكن طعامهم ذلك جشاع كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد وفي رواية يلهمون التسبيح والحمد كما تلهمون النفس ما يكي صلى الله عليه وسلم يأكل أهل الجنة فيها ɗan aljanna suna cin abinci cikin aljanna wa yashrabuna kuma suna shan abin sha yace wala yatazawwaquna amma ba sa yin bayan gida saboda sagoni bayan gida aiki ne na wahala aiki ne na wahala to saboda ka ba wahala a aljanna wala yantakhithuna shi kuma ba ta yin mura a ce majina ta kama dan aljanna ba wannan yace kuma wala yabuluna ba ta bauji babu bayan gida babu bauji to kila zaka ce ah to yan ci abincin to ya za a yi kina sai mazo sallallahu alaihi wasallam ya ce walakin na ta'amahum zalika al-jusha shi amma wannan abincin nasu suka yi gyatsa ne kawai gyatsa suke yi shine kamar matsayin mi shine matsayin kamar fitowar abincin da wanda kasa idan mutum ya ci abinci a nan duniya sai ya tsuguna abincin ya fito ko to su can ba sa wannan su jusha ne kawai in sun ci abinci suka koshi kawai gyatsa suke shi kenan to sannan wannan gyatsa ka san bisa ga dabi'a nan duniya galiba idan mutum ya gyatsa in baka kalbi zaka ji da wani mugun wani in kana kusa da shi sai ka kauce kanka subhanallah eh wallahu musta'an kuma zo sallallahu alaihi wasallam sai gode sun yi aljanna lamari ba haka yake ba wurin yace walakin na ta'amahum zalika jusha'un karashil misk karashil misk da kasan an fesa ko an yi ya mutu har miski saboda ka jusha din bai da wari kanshi yake da shi da kasan an fesa to har miski Allahu akbar a shahid cikin hadisin sai ce na tasbiha aka yi musu ilhamin tasbihi wanda za su kama shi wata hamida da tahmidi wa fi riwayatin walhamd da cewa alhamdulillah yake kama tulhamuna nafasa kamar da kudin nan ake muku ilhamin numfashi yanzu akwai wanda ake koya masa numfashi ne nan ko za ka fiya washi tana sha kwantar da hankalin gina za ka kai numfashi Allah koya mutum numfashi ne haka kawai Allah ke cusa ma mutum wannan to da zan ake cusa maka numfashi ba wanda ya koya maka haka kawai za ka kana yin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce to haka za a cusa musu wato tasbihi da tahmidi to sai suka ce wannan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da yace yulhamuna at-tasbiha wat-tahmid wa fi riwayatin wal suka ce shine da'awahum fiha subhanaka allahumma kashi kuma wa akhiru da'awahum anil hamdu lillahi rabbil alamin to wannan shine wallahu ta'ala a'lam kun gani to saboda ka wayannan aljanna Allah tabaraka wa ta'ala musu baiwa mai yawan gaske muna fata Allah ya da na'am ba don eh eh wannan ma tana sanar da kyau gaskiya Ya ce ina ba ana cewa da aljanna yake ci abinci aljanna ba don kamar irin yadda mutum a nan duniya kan bukaci abinci saboda yana jin yunwa ko yana jin kishi ci a bidiwa shi ba amma shi dan aljanna yakan ci abinci ne saboda cikan ni'ima ne ka ci abu mai daɗi ka sa abu mai daɗi ga bakinka cikan ni'ima ne wannan ka sa ruwa masu daɗi ka kwankwada wannan cikan ni'ima ne to sukan ci su sha amma ba wai saboda suna cikin kishiwa ba ko da suna cikin yunwa ba wannan haka ne gaskiya kuma wannan yana da ma'ana san gaskiya to sai ce walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra ijalahum bil khair da Allah tabaaraka wa ta'ala wato yana gaggautawa mutane sharri walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra da Allah tabaraka wa ta'ala yana gaggauta mutane sharri istijalahum bil khair kamar da suke gaggawan samun alkhairi laqudi ilaihim ajaluhum da an hukunta ajalin su zuwa gare su wato da an halaka su ko azaba san san musu ko kuma an kashe su fa nazar alladhina la yajuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun to wannan wannan aya Sheikh al-mufassirun ibn jarir tabari rahimahullah ya kawo sababin nuzul yace ita wannan aya ta sauka a lokacin da wannan babban kafirin wanda ake ce mishi annabar bin harith bin al-harith yace wato lokacin da suka fito tare da sauran kafirai suna suna kalubalanta manzo sallallahu alaihi wa sallama cewa abin da ya zo da shi ba ba Allah ya aiko shi ba ba sako ne daga Allah ba amma annabi ne ke gare shi da aka ba su yarda da sakon annabi ba to a wannan kokarin ne sai shi ko a wannan matakin ne suka dauka shi annabul bin al sai bude baki Ya ce Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi azabin alim ce Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika shi ya Allah wannan abu da annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wa sallama in ya kasance huwal haqqa min indik shine gaskiya ta daga wurinka da gaskiya ka aiko wannan to fa amfir alaina hijarata min as-sama Allah ka muna ruwan duwatsu daga sama a wata nabi azabin ali ko ka ga mun da azaba mai dinga to kun ga cikin wannan magana akwai akwai mugwaro ta gaskiya da tarbon araru zakka kai an zo da abu ka ce ba Allah ne aiko ba to ai kamata in zance ne za a yi na hankali sai ka roƙi Allah ka ce Allah wannan abu idan da gaske Allah kai ka aiko shi Allah ka dafa da mu mushiya Ka kaga wannan ita ce shi da ake hankali amma ka ce Allah in ka aiko wannan to yamuna duwatsun ruwan sama yanzu shi yamuna ruwan duwatsu daga sama kuma ga mun da azaba kaga wannan ba ake hankali ne ba gaskiya kun gani to lokacin da nasin ya sauka a ce lokacin da ya wannan mummunan addu'a ibn jari sabari ya ce to shine Allah tabaaraka wa ta'ala yace <clears throat> walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi ash-sharra ijalahum bil khair da Allah tabaaraka wa ta'ala yana gaggauta mutane sharri irin wanda suka nema istijalahum bil khair irin yadda suke neman a gaggauta musu alkhairi wato mutane in suka shiga cikin rudu irin wannan yadda za su nemi alkhairi haka kuma za su nemi mishi sharri ce to yadda suke neman sharri bisa ga kuskure da Allah yana gaggauta musu wannan sharrin da suka nema kamar yadda suke nema a gaggauta musu mai alkhairi laqud ilayhim ajluhum Allah tabaraka wa ta'ala ce da an hukunta ajalin su ya zuwa gare su wato da an halaka su ko an sauka musu da azabar kamar da suka nema ina fatan gani to amma Allah tabaraka wa ta'ala sai su sassauta mutane shi yasa ce fa nazaru alladhina la yarduna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahu kun gani da dama daga cikin malaman tafsiri bayan sun ruwaito abin da shi jari jarir tabari ya kawo na sababin na ayar sai suka ce amma duk da haka nassin duk da kasantuwa ya sabka ne sababin hasil saboda wannan dalili ke ce na addu'ar shi annabir bin alharis sai suka ce amma duk da haka nassin amun ne ya shafi dukkan wani mutum da ya wata addu'a ta shari Allah ke saboda ka suka karfi wannan magana da abin da aka rawaito daga Imam Mujahid rahimahullah Imam Mujahid yake cewa ma'anar wannan shine yake cewa ma'anar cewa ma'anar cewa walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra idalahum bil khair kun gani yace huwa du'a'ur rajuli ala nafsihi aw waladihi idha ghadiba yaqulu allahumma ahlikhu allahumma la tubarik fi shi shi ne irin addu'a da mutum kan yi wa kansa a lokacin da yake ma kansa ko yi ta ga ɗansa ko dukiyarsa kuma wani abu na shi idan ba lokacin da ya bushe. idan mutum shiga cikin damuwa to sai ga mutum yana hutun wasu kalmomi munana imma wa kansa ko ga ɗansa ko ga dukiyarsa sai Allah ka halaka shi Allah ka irin wata albarka Allah ka la'ani irin wannan kalmomin ko gani ba yanzu ba haushi yaro matashi da wasu waɗanda ba ma matasa ba da ba san abin da ya kamata ba sai ce in kaza ba kaza bane Allah shi ɗiri masa albarka ka irin wannan magana to irin wannan ne shi Allah shi mashi kaza ya hudu sun munar kalma ya zanga na maka cewa Allah ya masa ita Cito amma mu jafe ce irin wannan mugayen addu'o'i da mutane kan yi na sharri da Allah yana gaggauta musu su irin yadda yake gaggauta musu amin suke nema na alkhairi la qubi ilaihim ajalu da an halaka da an halaka sai kai da addu'a nan take aka bi addu'a sai sai a samu matsala ko ga kanka ko ga danka ko ga dabbanka ko ga dukiyanka Allah ke yi kun fahimta ko to kafin cewa fa nazaru alladhina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun shi nassin cewa walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra fi jalahum bil khairi la qudiya ilayhim ajaluhum Jamaluddin yake cewa cikin wannan nassi akwai wata ibara da aka shafe idan ka kaddara ta to fi fahimtar sakon da nassin yake isarwa kun gani yace takadirin zance yadda yake shine walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi ash-sharra alladhi yasta'jiluna bihi isti'jalahum bil laqudiya ilayhim ajaluhum kun gani walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi ash-sharra da Allah yana gaggauta mutane sharri alladhi yasta'jiluna bihi irin sharrin da suke neman gaggawan Allah ya kawo shi lokacin da suka muna addu'a wa kansu ko kamar yin su ji annabi bin haris ko yin addu'a da mutum kai ma kansa ko ɗansa ko dukiyarsa in yi in yi shiga cikin damuwa shine asharra alladhi na bihi yanzu alladhi yasta'jiluna bihi shine nassin ƙur'ani da mi subhanallahi bai ambata ba abinda ya ce walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra istijalahum bil khair to jamaluddin al-qasim ce akwai daga kalmar asharra sai ka kaddara allazi yasta'jiluna bi da Allah yana gaggauta mutane sharri allazi yasta'jiluna bi wanda suke neman gaggawan yazo isti'jalahum bil khair irin gaggawan da suke na samun alkhairi da Allah ne musu wannan la qudiya ilayhim ajaluhum da ya hukunta lamarin su wato ajalin su yazo gare su shine a halaka su ko a kashe su ma ko kuma misali a saukar musu da bala'i ko azaban da suka nimi a saukar ko wata la'ana ko abin da ya kama da haka to wannan shi ne kun gane ko to abin nufi dai mutane da kake ganin su a ɗabi'ance bisa ga kuskure suka yi addu'a ta shar ko ga kansu ko ga wani abu na su gaskiya kun gane ko wanda wanda muka ce kuskure ne yadda kasan mutum kakan same shi yakan doge yi addu'a ta alkhairi to a kuskurenci kuma kakan same shi addu'a ta shari wa yad'ul insanu bisharri du'a'ahu bil khairi wa kana al-insanu ajula Allah tabaraka wa ta'ala ce wa yad'ul insanu mutum yake yin addu'a bi bisharri da sharri sai Allah ya sauka mashi bala'i ko Allah tsine madansa ko Allah ya la'ani dukiyarsa zai ya kan yi wannan du'a hulbe bil khair irin addu'ar da yake ta alkhairi wanda muka ce wannan kuskure ne Allah ce wa kana wa ajula mutum dan gaggawa ne ya kasance mai yawan gaggawa wannan wannan kuskure ne muka ci kun gane ko al-imam Abu Dawud rahimahullah ya rawaito cikin as-sunan nashi a hadisin Jabir bin Abdullah ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu min Allah sa'ata ijabatin fayustajaba lakum annabi sallallahu alaihi wa sallama ce la ta tad'u ala anfusikum ko ka shiga damuwa ka hasala kar kai maka baka addu'a kai addu'a kace Allah tsini ma albarka Allah ya maka kaza kar ka yi wannan ya ce wala ala aulajikum ko wala tadawu ala aulajikum yace ka kar karka mai ayan mu na addu'a kar ka baki kai ma ɗanka da ka haifa ko jikan ka ko muna mu na addu'a ko dalibi ka ko abin da irin wannan sannan ce wala ta tadawu ala amwalikum kamar da aka ce ko ka shiga damuwa dangane da lamarin ɗanka kai kamar mummunan addu'a dukiyar kama ko ta baka haushi kar kai mata mummuna addu'a kana da jaki ya ƙi tafiya kana da raƙumi ya kasa kar kai masa mummuna addu'a ina fatan gani duk abin da yake dai dukiya ce da Allah ya baka nemi albarkarsa kar kai masa mummuna addu'a shi wannan lokaci ne ko ne na kun gani ko sannan ce la yawwa kai addu'a wa kawo kun mummuna kai addu'a wa ƴaƴan kun mummuna kai addu'a wa dukiyar ku mummuna sai ce la tuwafiqu sa'ata ijabatin fa yustajaba lakum shi saboda kar ku je ku dace da lokacin karban addu'an kuna yi kuma sai Allah ya bi na'am sai a karba kuma sai a samu matsala ka ce Allah tsini maka albarka Allah tsini maka albarka sai da kwana an samu matsala ka tsini matanka albarka Allah ya tsini mara albarka ya karbi addu'an to kaga an samu matsala gidanka gidanka sai ya wace kenan dukiyar da kake fafutukar samu kawo Allah ka same ta kuma kai addu'a kace Allah ya tsine mata albarka ko Allah ya halaka dukiyar to in ta halaka sai ka sai ka koma Lagos da wata kenan sai ka kambara ko ka koma Lagos kaga wannan dun matsala ji shi ta ci to karku haka nan karku dace da sa'a ijaba sai a karbi addu'a kan matsala da haka du'a irin addu'a da mutum kai bi sharri bai kamata ba kun gani to wannan shi ne to abin nufi Allah tabaraka wa ta'ala duk da irin wannan addu'o'in da mutane kan yi bisa ga kuskure na sharri din kamar yadda suke na alkhairi kun gane to Allah bai bai karban addu'ar nasu na sharri ba duk addu'a da suke na sharrin yake karba ba shi yasa shi annabi bin al-haris zai addu'a ai ba a kuma musu da ruwan duwatsun daga sama ba ko an saukar ba saukar ba kun gane kuma kan biya mutum kai addu'a irin wannan ta kuskure daga ɗansa ko ga Allah din bai karba ba shi yasa ce walau yu'ajjilu lahu lin-nas da Allah yana gaggautawa kai kenan Allah baya yi baya gaggautawa da yana gaggautawa da da laqudiya ilaihim ajluhum to amma sai kasance Allah ne ba ya kan gaggauta musu irin wannan addu'a na shadi kamar da suke gaggauta masa addu'a addu'o'i alkhairi ba kai shi sai ce fa nazaru alladhina la yasuna lika'ara kawai muka kyale waɗanda ba sa fatan haɗuwa da mu ko layar zuwa lika na waɗanda ba sa jin tsoron haɗuwa da mu muka kyale su su yi addu'ar a sa musu ido kamar yadda aka sama nazar annabi bin haris ido ba a yi masa komi ba mu kyale su fi nihin cikin ɗagawarsu da ƙetare wa iya kasa da ta'addanci su ya amahuna suna ta ɗimuwa a kyale su fi abin da suke sai can gobe kiyama Allah ya kama su da abin da yake sai kama su shi saboda ka kina abin da amana dai ba dukkan wata addu'a ta sharri ne da mutum yayi Allah tabaraka wa ta'ala ya karkare ta ba kan kyale su sa musu ido sai tafi gabniyar su da karshe gobe kiyama Allah ya musu abin da ya gada mai musu ashahid mutum sai san irin addu'ar da zai makanta da ɗansa da dukiyarsa da duk wani wanda yake da alaka da shi ta zama ta alkhairi ba ta sharri ba shiganka cikin damuwa baya hukumta cewa kai mummuna addu'a wa kanka ko ga danka ko ga dukiyanka wannan shine wallahu a'lam walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi ash-sharra ijalahum bil khairi la qudiya ilayhim ajaluhum fa nadharu alladhina la yaduna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahu ina fata gani kace da su wancan ba da ganin shi da kyau ha da 50 to dan zamu kwana jama'a mukan bar minti goma dama an ce yan rediyo talabijin suna bukatar minti biyar biyar farko da kai shi don haka dai ala hali nan gaba shi mu kwana wurin muna fata abin da kuka dai Allah fadi mu da shi hmm. to to lalle dai kalmomi ne wanda ba su gama ta ba gaskiya ya ce akwai wani iddiya'i da mata kan yi ya ce ko za ku iya shiga cikin wannan sai ka ji mace ta ce wa ɗanta sai na halaka ka za ta faɗi wannan ya haiso no a yi wani ina halaka ka kuma samaran ce ta ce wallahi sai na halaka ka <laughs> to wannan ko dai baka ce ya shiga cikin wannan ba ko baka kira shi suna addu'a ba kamar da kace a kira shi iddi'ai ba addu'a ba to abu ne da bai kamata ba gaskiya eh bai kamata ba gaskiya da farko bai kamata a yi yaron fatan mai halaka ba kuma halakan ma ta kasance a hannun uwarsa wanda wannan bai dace ba gaskiya irin da wannan kalmomi bai dace ba mata suna yi su za ma kun san su mata matsala gare su ah, mutane ne masu yawan irin zage-zage da kalmomi da wannan da amma zuwa salama ya faɗi wannan ya ce tukusir na la'ana ko yawon ne musu wannan bayani a matsalacin idi daga cikin dalilan da ke sa sun yi kowa yawa wuta ya ce musu tukusar da la'ana ko yawa kuna yawan zai to irin wannan kaka sami shi a wurin mata amma dai muna fata sai su yara Allah ya sauka har za mu takaita muna fata mai zama muka daidai Allah fadin da shi ba mu ladansa wanda muka kuskure Allah ya gafarta mana ya taimana ya shafi shi daga cikin zubatan uwa وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته